godiya da yabo ta tabbata ga Allah muna yabon Allah subhanahu da gode masa a kan duk yanayin da muka samu kanmu alhamdulillah Allah wanda ake siffanta shi da siffa duk wani siffa na kamala maɗaukakin siffa na Allah ne rayayye maɗaukaki wanda duk wani sunaye kyawawa nasa ne duk wata siffa kyakkyawan siffa na Allah ne subhanahu wa ta'ala ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki Allah wanda ba shi da abokin tarayya babu wani da za ka kamanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala sani kuma ina mai shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne muna roƙo Allah ya daɗe tsira ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabansa ga baki ɗaya bayan kayan uwa musulmi mu ta yau bakwai ga watan bakwai rajab kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya takin hutuba kuma hutuba za ta yi magana ne akan waɗansu sababba wanda suke sanya allah ya janye albarkansa a cikin al'umma ko kuma allah ya janye albarkansa a cikin abin da mutane suke takama suna da shi to za mu ji waɗansu daga ciki da farko uwa musulmi ina mana wasiya da ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala da ni kare kaina mai magana da dukkanin masu sauraro ina mana wasiya da ji tsoron allah wasiya da tsoron Allah da ko da ji tsoron Allah ana maka wasiya ne da ka yi tattali da abu mai daraja saboda tsoron Allah shi ne tattali da mutum zai iya yi a lokacin da ya shiga cikin tsanani tattali na sai amfani shi a lokacin da ake cikin damuwa to mai tsoron Allah kadai shine sai ka gan cewa Allah na kawo masa sauki sai ka ga ana cikin damuwa da tashi hankali amma shi mai tsoron Allah kamar ba abin da ke faruwa sai ka ga Allah ya bashi natsuwa sai ka ga Allah ya sanya maka kwanciyar hankali to babu abin da ke jawo mutum wannan face yana da tsoron Allah baya ka uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo albarkansa a wannan ƙasa ya zubo albarkunsa masu yawan gaske a wani ƙasa mai albarka sai zamanta kuma albarkan nan da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya to albarkan wani lokaci allah ya kan janye shi wani lokaci allah ya kan janye albarka wanda janye albarkar nan yana faruwa ne saboda sabubba kamar za mu je a gaba insha Allah ta'ala saboda haka ce kalmar albarka yana malamai suka da ma'anan shi wato albarka shine alkhairi ya tabbata a cikin abu alkhairun Allah ya ci gaba da wanzuwa ya tabbata a cikin duk abin da ka dafa ko duk abin da kake cikinsa albarka wajen rayuwa albarka wajen income ɗinka abin da ke shigo ma na kuɗi akwai albarka ɓangaren 'ya'ya albarka na ilimi ga sunan kowa so yake duk abin da ya dafa ya samu alkhairi duk abin da ya dafa ya zama ta cewa wannan abin a cike yake da alkhairi kuma alkhairi na bai so ya rabu da shi to idan alkhairi ya zama yana tattare da abu ko da yaushe to sai a ce abin ne kenan akwai albarkan Allah tare da shi to amma kuma lokaci Allah ka janye albarkan gaba daya sai ka samu cewa abubuwan da muka lissafa gaba ki daya akwai su ka ko'ina ina amma gaba daya ba jin daɗin su ba a moran su complain kullu za ta yi a kansu to babu abin da ke jawo haka face idan Allah ya riga ya me ya janye albarkansa to akwai sababba da ke sanya Allah subhanahu ta'ala ya janyi albarkunsa wannan sababba idan mutane suka yi riko da shi suka san shi to Allah subhanahu ta'ala zai musu albarka a cikin abin da yake azurta su da shi sani kuma wannan arzikin da ya musu zai ishe su zai isa har ma su amfanar da wasu kai ko da ko a ganin idan mutane abinda Allah ya ba su ɗin nan kaɗan ne amma da yake Allah ya riga masa albarka to sai kaga abin su ya ishe su duk da mutane suna kalla abin kaɗan ne amma kuma sai ka same shi kuma shi ya ishe shi har ma yana amfanarwa ba ka ganin wani abin da yake samun income ɗinsa kaɗan ne amma wani kaga irin iyalan da allah ya tara masa da 'ya'ya sai ka ta mamaki wani ɗan abin da shi ke rayuwa zai ci maka iya eh, kwarai da gaske kila bai taɓa zuwa kowa roƙo ba kila ma matansa biyu ko uku 'ya'ya goma sha biyar shi kuma wancan mabi 'ya'yansa biyu mace ɗaya amma yake samu abinda wance yake samu ya yi ninki ba niki wanda shi wannan yake samu amma shi bai taba complain ba shi kuma wanda kuma kullum cikin complain yake sai a ce me yake faruwa albarka ne babu albarka ne an ga an janye shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sabubba ya sanya sabubban da ke abubuwan da ke sanya janya waɗannan albarka albarka na arziki sai ka gan mutane suna cikin arziki da wadata a ganinsu amma kuma baya taɓa isansu bai taɓa isansa ko da ku abun ka gan shi da yawa sai kai ta mamaki duk arzikin da allah ya masa kuma kama shi ɓarawo ne na sata sai ya saci kuɗin gwamnati wanda inda yake ma kawai abin da allah ya bashi ya isa in za a raba mutane ɗari a unguwarsa ishe su amma kwai ka same shi kuma yana sata abu sai ta baka mamaki ka na shi kenan bai mai ba bai ishe shi ba saboda me an cire albarka a cikinsa to bari mu ji a gurguje waɗannan sabubba da ke sanya Allah ta'ala ya janye albarkansa abu na farko wanda kuma shine mafi girma shine zunubai da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala saba wa Allah kullum maganganun malamai kenan duk wani zai ma hutuba duk wani zai ma wa'azi sai an taɓa cewa a bar sabon Allah duk mutumin da ke sabon Allah subhanahu wa ta'ala to daga wannan lokacin ya fara buɗe makansa ƙofa da Allah zai janye albarkun da ke tare da shi daga lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai rabu da shi ya kyale shi ba zai samu kariyar Allah ba subhanahu ta'ala za ka samu irin wani mutumin kullum cikin tsoro da fargaba kullum cikin tsoro da fargaba duk mutumin da ka same shi kullum na cikin tsoro bai ma so ya ji maganar mutuwa da an kawo maganar mutuwa bai ma so ya ji gaban su faduwa yake to wannan ya binciki kansa da kyau amma shi mumini wanda yake kokarin kiyaye dokokin Allah shi bai ma shakka sai dai kawai ya ji tsoron kawai ya koma zai kace zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma shi kuma wancan kuma fa za ka samu duk abin da ya gito masa zai ɗauka kamar yanzu rashin zai fita ne zuciyarsa kullum na cikin damuwa shi yasa ibn qayyim Allah ubangiji Allah ubangiji masa rahama yana cewa yana daga cikin uquba yana daga cikin azaba na wanda yake saba ma Allah shine Allah ubangiji zai shafi albarka cikin rayuwansa shi mai yawan sabon Allah Allah zai shafi albarka a rayuwansa za ka same zai shekara hamsin sittin saba'in a duniya amma bi iya tsina kansa komai shekara hamsin sittin saba'in a duniya amma har yanzu ƙur'ani bai iya shi ba bai iya karanta alƙur'ani ba bai yi abin da zai amfani shi gobe kiyama ba rayuwarsa sun tafi babu albarka Allah kuma zai shafi albarka arzikin da ke shigo hannunsa duk abin da ya shiga hannunsa zai samu babu alkhairi tattare da shi komin yawansa saboda sabon Allah idan ilimi yake takama da shi Allah zai shafi albarka wannan ilimin ba zai amfane shi ba za a shafi albarkar da ke aiki cikin ayyukansa duk gabaki ɗaya mun rayuwarsa gabaki ɗaya sai Allah ya shafi albarka a ciki saboda me sabon Allah da yake wannan ne sai Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul araf yake cewa walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce da a ce mutanen gari ko ƙasa ko alƙarya da ce za su yi imani da Allah kuma su ji tsoron Allah Allah ce wallahi Allah sai da rantsuwa yi kawo lamul qasim la Allah ce wallahi da na bude musu albarkun ƙasa ga baki ɗaya duk inda albarka yake Allah ce zan buɗe musu shi amma sai kawo condition da za su tsoraci Allah su ji tsoron Allah yi na yi bari na bari na Allah halal din Allah a halatta shi su a haramta shi ka yi haka to Allah sai ya rantsa cewa to albarka kam ka dinga samun shi amma kash Allah walakin kazzabu sai dai matsalar sun karyata ba da Allah ba duk dokokin Allah take shi ake yi har ma ana takama mutum bai damuwa ta yaya yake samu yaƙi haram yaƙi halal kai ka ce ƙiyaman nan kamar tatsuniya ake bayarwa kai ka ce kwanciyar kabarin nan tatsuniya ne kawai ake bayarwa mutum ko bai karyata da baki ba ayyukan suna nuna kamar karya ne walakin kazzabu Allah kuma ce fa akhadnahum bima kanu yaksubun ni kuma ne sai na kama su da abin da suke aikatawa Allah sai dakata sai rike wannan albarkan da ake samu to kaga kenan shine malamai suka ba bayanin wannan aya musamman cikin manyan malaman mu irin su tafsir qurtubi yake cewa da Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu yace amanu anan gudan mana sadaku sun gaskata Allah subhanahu wataala wattaqau mana kuma suka daina shirke-shirke gaba daya sun gaskata Allah subhanahu wataala sun gaskata musulunci sannan kuma suka nisanci shirka yau ka duba da shirka da maka katutushin mutane al'umma shirka zuwa wurin bokaye ne ko 'yan tsubu, binne-binne rataye-rataye bal abin yanzu ma an bai amir da shi ibada amir da shi addini yau mutum in bai da malami da ke makalewa da shi consultant ko in ba shi da shi to kai yanzu ba baka ma san me ake cikinsa ba baka ma san me ake ciki ba shirka yanzu ya zama tamkar kai ka ce kawai wani irin rukuni daga cikin rukunin musulunci wanda sai ka yi shi kawai za ka rayu yau da mutane suna hira a ah, kai ni fa na da wani malami fa ba fa malami karatar shi a halari ba ko ishmawi wallahi ina da wani malami ka yan kaɗe ne ka ina da wani malami waje kaza malami wuri kaza dukkan malintar nan ba ana nufin mai karatar shi addini ba ko mai karatar shi sallah ko alwala a'a malamin da zai rataya da shi duk al'amarin rayuwansa sai ya consult din shi tukunna ko me zai yi siyasar malam akwai sa'a ko babu sa'a fili zai siya malam a duba mu akwai sa'a ko babu sa'a wani kwangila na samu akwai sa'a ko babu sa'a zai yi tafiya akwai sa'a ko babu sa'a ya aje su a gare ta ciyar da su wanda su suna mai suna mai saukar alkur'ani shirka kuma kullum za ka same shi a masallaci yana maimaita aya iyaka na abudu wa iyyaka sa'in ko a Fatiha kullun sai yawo Allah alƙawarin cewa Allah kai kadai zan bauta mawa wa iyyaka sa'in ya Allah kai kadai zan dinga neman taimakon ka banda kowa amma da yake jahilin murakkab bai fahimci me yake faɗi ba yana gama iyaka na abudu wa iyyaka sa'in a masallaci can yana da abin da ke rataya da shi kana buɗe motarsa karkashin kafet akwai layu kana shigan ɗakinsa gashin filo an binne wani ƙarƙashin gado an sa gaban ƙofar shagonsa an binne an rataya gasa nan shirka kuma da suna na musulmai ana sallah ya zubilla to shi yasa imam qurtubi ke cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqau amanu sun gaskata Allah kuma sun bar duk wani nau'i na shirke-shirke to saurari albarka da Allah subhanahu wataala ya ingata daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzalin na cewa sallallahu alaihi wasallam innal abda la yuhramu rizqa bizunubi yusibuhu annabi ya ce lalle mutum fa Allah na haramta masa arziki saboda zunubin da ke aikatawa Allah kan haramta mutum arzikinsa kada mu manta ko da ku ya samu abin da yake so Allah zai cire albarka zai zamanto baya jin daɗin shi gaba ɗaya saboda haka wajibi ne akan duk wani musulmi namiji da mace wallahi mu yi hattara da zunubai kuma a tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mataki na farko da Allah zai jini albarka shine zunubi shine zunubi a yi hattara da shi abu na gaba daga cikin sababban da Allah yake sanya albarka ya to bai tare da mutum shine ƙarya ƙarya mutum ya ɗaura kansa ya rayu a kan ƙarya duk abin da zai sayi ƙarya duk abin da zai yi mu'amala zai da mutane su ya yi ƙarya abin da ba shi ba zai ce shi ne da za ka ɗauke shi aiki sai ka same shi sai ya ha'ince ka ƙarya ne kuma wannan ƙaryan babu inda bai shiga babu inda baya shiga yanzu sai dai wanda Allah ta'ala ya kiyaye shi kai tsare masa imaninsa musamman ka zo bangaren kasuwanci 'yan kasuwa ba kasuwanci ana yi bane don a samu arziki ba a samu albarka a samu yawaitan kuɗi ba to za ka samu wani sai ya yi ƙarya shi sa musamman annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ani bil khiyari malam ya tafarraka masu siya da sayarwa suna da zaɓi na ci gaba da kasuwanci ko a dakatar muddin ba su rabu ba sai ma'aiki ya ce sallallahu alaihi wasallam fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima annabi ya ce idan suka yi gaskiya a wajen kasuwancin su idan suka yi gaskiya suka bayyana ainihin abin da ke ciki in abu ne mai kyau ya ce wannan mai kyau ne mara kyau ce mara kyau ne mara kyau ne idan original ya ce wannan shine original wannan shine fake misali kowanne ya tsaga gaskiya ga kuɗin wannan ga kuɗin wannan ga kuɗin wannan ga bambanci wannan da wancan kada ya cakuɗa wa mutum don bai sani ba ko ya sayar mutum abu mara kyau a matsayin mai kyau a matsayin shi na ɗan kasuwa abu ga kuɗin shi amma sai ninka ma ninki ba ninki don baka san kan shi ba wanda yana neman menene arziki duk ƙarya ne a cikinsa wasu yan kasuwa man kaje sai in kaje in kaje sai abu hannunsu wani sai aka lika daga sama har kasa wani irin hula kasa mu ina takalmi yasa wani irin waya ya rike san kudin da zai tsula maka ko kuma ya baka abu mara kyau a matsayin mai kyau an shiga da ƙarya to shi na da yake cewa idan aka bayyana gaskiya al'amarin kasuwanci to Allah ce siya muku albarka Allah ya muku albarka a ciki sai ka ga ya samu riba ne kaɗan kuma albarka ya yawaita a ciki amma annabi ya ce idan kuka ɓoye haka ha'inci juna to Allah kuma sai ya shafi albarka da ke cikin wannan kasuwancin da aka yi ka je ka yi analysis ka gani duk wanda yake harkar kasuwanci ta hanyar yaudarar mutane wanda sai ya mutane ƙarya sai ya yi ha'inci wajen kasuwancinsa duk abin da yake samu zaga Allah sai ya cire albarka a cikinsa shi kuma wancan mai kokarin kwatanta gaskiya to za ka same shi Allah na masa albarka ana samun riban kaɗan kaɗan kuma albarkan an kuma sai ga Allah yawaita shi ne wata rana ɗaya daga cikin magabata yake wa cikin 'yan kasuwa yake cewa ya abdullahi ittaqillaha wala tukthiril halif shi wannan mutumin na da yawan rantsuwa akan kasuwancinsa yawan rantsuwa wallahi wallahi kaza ga yanda yake ko da ku ba haka yake ba wani tabi ya kira shi ce kai ka ji tsoron Allah ka daina yawan rantsuwa kan kasuwancinka saboda ka san da cewa fa innahu la yazuru fi rizqika in halafta in ka rantse ba zai kara ma arziki ba sannan kuma wala kusu fi ka in lam tahlif in baka in ma baka rantsuwan ba ba zai rage komai a cikin arzikinka ba to amma wani wallahi akan ƙarya sai ya rantse saboda me ka siya abin da ke hannunsa daga cikin uwa musulmi akwai cin haram cin dukiyar haram kowane irin dukiya kam amma wanda ya fi girma daga cikin dukiyar haram babu kamar riba cin riba saboda riba za ka ga a zahiri mai mu'amala da riba shi a zahiri dukiyarsa yana karuwa yana haɓaka amma kuma wata sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala cewa ƙaruwan nan da yake na dukiyar riba zai dawo wa mai shi hasara ba zai taɓa yin albarka ba shi ma shi yasa Allah ke cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ubangiji na shafe albarka da ke tattare da riba yana shafe albarka da ke cikin riba daga cikin sababban da ke sanya Allah ya shafe albarkansa shine mutum ya taɓa ko ya ɗauki dukiya wanda ba nashi ba ko ya karɓi dukiya ba tare da haƙƙi ba ko ya ci dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba sawa misali an ba shi amana ne ya aji ya ci ko kuma allah ubangiji ya ɗora shi a wani matsayi na tsare dukiyar al'umma amma ka same shi kuma yana taɓawa yana ɗibawa ana biya buƙatuwar rayuwa da shi to wannan baya yin albarka har abada bai taɓa yin albarka ko kuwa mutum inda aka ajiye shi matsayin shi mai aikin wato ma'aikacin gwamnati ko mutum da aka ɗauke shi aiki da suna zaɗin gaba biyan shi albashi a kan aikin nan da yake yi amma yaka same shi a wajen wannan aikin nasa baya isar da aikin da ya kamata a idan mai gida baya nan ko shugaba baya nan ko wanda yake wato shugabanta al'amarin aikin baya nan to bayan yin aikin da ya kamata amma kuma yana sauraron wata ya ƙare a bashi albashi shi so yake a bashi cikakke wata ya ƙare amma shi kuma bai isarwa to wannan shi ma hanya ne na cin abin haram hanya ne na cin dukiyar haram saboda zai zama to cewa income nan da yake samu ba cikakke halal ɗinsa ba ne ba cikakke halal ba ne musamman ma irin yanzu haka mai da aikin gwamnati duk abin da shafi al'amarin gwamnati an mai da shi kamar ganima ne kamar ganima ne kawai mutum an ɗauke shi aiki ga lokacin zuwa ga lokacin tashi da ya faki ido ba mai kula da shi ko kuma mai samun ido shi ma ɗin ya yi corrupt to sai ga aiki na bayan shi da ya kamata kila ma bai zai je ba sai da aka ji labari akwai masu bincike za su zo sai a yi waya wa juna to za a zo rana ka zafa sai ga maza maza an je an ci cika takardu na karya da sunan cewa ana zuwa kullum ko kuma ya je ne yana zuwa aikin ma amma kuma ba aikin da ya kamata a yi ba shi sa muke ci baya ba shi sa muke ci baya amma shi nashi bangaren ba haka yake kula da shi ba ya billah kuma za ka iske a kan irin wannan abin da ake samu a kan shi ake rayuwa kuma so yake allami mai albarka bai yiwa sani kuma abu na gaba uwa musulmi shine rashin gode maniman Allah subhanahu wa ta'ala wato rashin gode maniman Allah yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya janye albarkansa daga wannan ni'iman inda muka sani cewa ni'iman Allah yana kewaye da mu ko'ina duk inda ka waiga za ka samu Allah subhanahu ta yi mana ni'ima kuma alamun cewa ka gode ma ni'ima Allah shine a same ka wannan ni'iman da Allah ya baka kana sarrafa shi da Allah yake so subhanahu wata'ala to sai ka samu cewa Allah ubangiji sai ya zubo maka albarka ci wannan ni'iman da ya maka sana kuma abu na gaba shine kwaɗayi kwaɗayi wajen neman abin duniya mu ce daga kwaɗayi wajen neman abin duniya har ya zamanto cewa <coughs> akan neman abin duniya <coughs> wato ko da zai rasa addininsa ko da zai rasa tsayar da abubuwan da allah ya wajabta masa <coughs> ko da zai aikata haram bai damu ba inda zai samu wani abin duniya ka ga mutum saboda abin neman abin duniya yana aje sallolinsa <coughs> yana iya daina sallah kan lokaci wai saboda yana neman abin duniya ya aikata abin da ne haramta saboda neman abin duniya yanzu kai sai kai tunanin cewa mun wanda yake luwaɗi sana na luwaɗi misali an yana samun kuɗi kuma yana tsammani allah mai albarka a cikinsa ta ya kuma ba zai taɓa yiwu ba ya tozarta abubuwan da Allah ya wajabta a kansa saboda neman abin duniya ko saboda kwaɗayin duniya to wa'annan duk wanda ya samu kansa a yi wannan yanayi to ya san da cewa ya riga ya buɗe makansa hanyar wato shafin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana faɗa ma wani sahabi ana kiran shi hakim munzali ya ce masa ka sani ya kai hakim wannan duki da kuke gani kuɗi abu ne mai kyau mai daɗi ita duk wanda ya ɗauke ya samu dukiya ko kuɗi ta hanyar da bai kamata ba <clears throat> to ya da cewa allah ubangiji zai shafi albarka ba za albarka a cikinsa ba ita duk wanda kuma ya samu dukiyar nan ta hanyar da Allah yake so Allah zai masa albarka shi wancan da ya samu dukiya ta hanya da Allah bai so sai ce kamar mutum ne mai cin abinci amma bai ƙoshi mana zai ta samu zai ta samu zai ta samu amma ba zai taɓa isan shi ba kaga yana samu amma kuma bai isan shi Allah ta ya tsare mana imaninmu sani kuma abu na gaba shine hana zakka mutum ya ki fidda zakka rashin fitar da zakka wa musulmi yana sababa shafewa albarka duk mutumin da bai fidda zakka ko kuma yana dabara wajen fitar da zakkan bai fitar da ainihin abin da ya kamata a yi wasu dabaru wajen fitar da shi to wannan shi ma yana daga cikin sabubban da Allah ke shafe albarka a cikin dukiya sai kuma rowa rowa da ƙin ciyarwa fi sabilillah mutum ya yi rowa ga mabukata kuma yana da shi amma baya yi to wannan kada mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kowane rana Allah na da wasu mala'iku guda biyu sukan sauko mala'ika na farko yakan yi addu'a ya ce ya Allah duk mai bayarwa duk mai ciyarwa ya Allah ka ninka masa addu'a zai take na har ranar ya faɗi ɗaya kuma kullum addu'arsa ne ya Allah duk wanda ya rike ya ƙi bayarwa to ya Allah ka ɗora ma abin da yake hannu na hasara wani hadisin mutafakun alaihi sani kuma abu na kusa da ƙarshe daga cikin abubuwan da Allah sababban da Allah ke sanya albarka ya zama to an janye shi shine wato rashin yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ka da shi rashin yadda mutum ya ƙi yadda da iya kaɗan da Allah ya bashi to shi ma haka ɗin yana sababa shafin albarka sannan kuma alfahari da jiji da kai da nuna isa shi ma yana sababa wato janye albarka a cikin al'umma wa'annan abubuwan da muka kawo 'yan uwa musulmi ba duka ne ga baki daya ba amma mun taɓo ne kaɗan daga ciki <clears throat> al'amarin da za ka iske kullum mutane suna magana a kansa kullum shi ne damuwar mutane in ka dawo ɓangaren wannan dalan da ke yawan tashi kullum tashi yake to wa musulmi idan mutum ya kalli abin da kyau duk inda aka je aka dawo duk abin za a faɗi sababinsa gashi abin da ke jawa da sauransu abu na farko shine Allah ya je albarka ne a kuɗin da ke hannayenmu albarka ne kawai da aka je a neran da ke hannunmu kuma albarkan nan ko kuma dalilin je albarkan nan wallahi mutane ne suka jawo mutane suka jawo shi ka duba irin sace-sacen da ake yi lutin inda ake yi an mai da shi hanyar ci abinci kawai babu kunya duk al'amarin da za ka yi mu'amala da mutum za ka samu akwai karya a cikinsa kowane bangare da ka shiga za ka samu babu gaske a ciki kawai sai da kawai na Allah ta'ala wa rahama yau mutane nawa ne suke rayuwa akan takarda na ƙarya takaddan ƙarya akan shi ake rayuwa a kan shi wai ake ci ake sha mutane nawa ne yau yau mutane an yadda cewa sai an yi karya za a samu abin da za a ci in ma baka iya karyan ba sai a ce kai baka da wayo baka burge ba an yadda da haka kawai to dole ka zamanto cewa albarka ana janye shi amma kuma wani abin mamaki kuma da za ku samu duk mutumin da ya tsaya kuma da tsoron Allah ya yi ƙoƙari ya tsabtace inda yake da abin da yake samu yake kaiwa baki to za ka samu raɗaɗin ma da ake samu kamar ma ban da shi a cikinsa za ka samu kamar ban da shi duk mutumin da ya tsaya da tsoron Allah subhanahu wataala to wallahi shi kuma Allah ya yi alkawarin su ya kawo ma mafita duk zafin da za a shiga duk raɗaɗin da za a shiga Allah kuma sai ya kawo maka sauƙi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri saboda haka yan uwa musulmi wannan al'amari ga baki daya babu abin da ya sababa face wato albarka ne kawai da Allah subhanahu wataala ya janye amma idan aka dawo kowa ya kokari ya gyara inda yake kullum ana faɗin wannan maganan jama'a kowa ya gyara kowa inda yake ya gyara ba fa Allah zai sauko ba kai turu mala'iku ya gyara mana ba fa in ka ji an ce a gyara a gyara mana kowa wanda yake gyara kawai in ga mai karantarwa ne ka gyara inda kake in ka dan kasuwa ne a dan inda kake kasuwanci ka gyara ka tsabtace hanyar samun ka kowa idan ya gyara to sai ga kuma Allah subhanahu wataala ya tausaya ya ƙara kawo mana sauƙi a cikin al'amarin namu amma idan aka ki gyarawa kullum muna rayuwa kan ƙarya muna gani kamar dabara ne to wallahi babu abin da zai kara faci tsanani babu abin da zai kara faci tsanani kuma sai gaba ɗaya ma rasa albarka Allah ta'ala muke roƙo ya albarkace mu gabaki ɗaya ya sanya mana albarka a rayuwarmu ya sanya mana albarka a mu ya sanya mana albarka a dukiyoyin mu ya sanya mana albarka a matanmu da kuma duk abin muka muke mallaka gabaki ɗaya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين